shirin za ku ji cewa akalla mutum ashirin kawo yanzu aka tabbatar sun rasa rayukansu a Haiti bayan da wata tankar mai ta kama da wuta. Amurka ta yi watsi da zargin da Venezuela ke mata cewa tana shirya yadda za a kashe shugaba Nicolas Maduro da mambobin gwamnatinsa. A Najeriya manoma na tsokaci kan dalilan da suka sa aka fara samun saukin farashin wasu daga cikin kayan amfanin gona da suka hada da masara da shinkafa. bana Allah ba mu sa'a ai farashi ya sauko sosai ma kuwa yanzu buhun masara ana sai da sabuwa ana sai da ita dubu sittin dubu hamsin da biyar shinkafa ita ma ita ce ma yanzu ita ta zo sosai. Muna kuma tafi da shirin amsoshin takardun ku Sunana Umai Masani Abdulmomin. Amurka ta yi watsi da zargin da Venezuela ke mata cewa hukumar tsaro ta CIA na shirya yadda za a kashe shugaba Nicolas Maduro da mambobin gwamnatinsa. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce kasar kawai ta nemi da za a shawo rikicin siyasar kasar ne ta fuskar demokuraɗiyya. Wani babban minista a Venezuela a jiya Asabar ya ce akwai 'yan kasar Amurka uku ciki har da jami'in soja da suka kama saboda zargin kitsa ta'addanci a kasar. Sannan akwai wasu 'yan Spaniya biyu da jamhuriyar Czech da su ma ake tsare da su. babu dai wani tsokaci kawo yanzu daga gwamnatin Madrid ko Prague. Relations with United Spain have deteriorated. Wakilin BBC ya ce alaka tsakanin Amurka da Venezuela ta yi tsanani inda ake zaman tankiya tun bayan zaben shugaban ƙasa na watan Yuli. Wata bindiga da tankar mai ta yi sakamakon hadarin da ta yi sanadin rayukan mutane ta yi sanadin rayukan mutane sama da ashirin a Haiti. Ana kuma ci gaba da samun ƙarin gawawwaki a hadarin da ya auku a garin Miragwani da ke yammacin ƙasar. shaidu sun ce dandazon mutane ne suka zagaye tankar suna kwasar fetur da ke tsiyaya daga hadarin motar lamarin da ya haddasa gobara Wani ga ne ke cewa abin da ya dai ya shafi mutane da dama akwai waɗanda suka yi rauni wasu kuma sun samu muna na ƙuna. Prime Minister Gary Connell ya ce wadanda lamarin ya muni sosai an garzaya da su babban asibitin ƙasar da ke Port-au-Prince. 'Yan sanda a Indiya sun kama shugaban asibitin Kolkata inda aka yi wata ɗaliba da ke koyon aikin likitanci fyaɗe da kuma kashe ta a watan da ya gabata. Sandeep Ghosh ana tuhumarsa da lalata shaidar da ke da alaƙa da laifin ana kuma an kuma kama jami'in 'yan sandan da ke kula da yankin. Dukkanin mutanen biyu za su gurfana yau Lahadi a gaban kotu. An kuma sake kama wani da ake zargi da aikata fyaɗen da kisan. sannan a ɓangare guda kananan likitoci na zanga-zanga a babban cibiyar lafiya da ke kolkata suna neman a cire manyan jami'an gwamnati da 'yan sanda saboda sun ko su nuna gazawarsu wajen adalci kan kisan da aka yi wa abokiyar aikin tasu to kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc Ana ci gaba da hasashen yanayi mara kyau a yau Lahadi ya a sassa da dama na tsakiya da gabashin Turai bayan mamakon ruwan sama ya haddasa ambaliyar ruwa da ta sanadin rayuka akalla mutum hudu a Romania. Gidaje dubu biyar suka lalace. shugaban Klaus Lohanis ya ce ƙasarsa na fuskantar matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa. a jamhuriyar czech ma'aikatar agajin gaggawa na cikin shirin kota kwana mutane da dama sun bata sannan gidaje dubu hamsin na fama da rashin lantarki an kuma rarraba wa mutane buhuhunan ƙasa domin hana ruwa shiga gidajensu kasar Poland kuma ta kwashe mutanen da ke kan iyakar da ta hada su da jamhuriyar Czech bayan ballewar ruwa daga wani kogi. Wakilin BBC ya ce Prime Minister Poland Donald Tusk da ya ziyarci yankin ya ce rabansa da su ga irin wannan tun shekara ta 1997 da mutane 100 suka mutu. A can Austria ma haka ake fama da iska mai karfin gaske tafi da ruwan sama. Donald Trump ya ci gaba da sukar da yake yi a kan birnin Springfield na Ohio tare da maimaita zarginsa cewa bakin haure sun karbe ikon harkokin birnin. dan takarar ya soma kai waɗannan har hare ne tun lokacin da ya yi ikirarin da babu gaskiya a ciki a lokacin muhawarar da ya tafka da kamala harris cewa baƙin 'yan haiti na cinye karnuka da magungunan mutane magajin garin ya buƙaci mr trump ya daina irin waɗannan kalamai Robert Rue ya shaida BBC cewa kalaman Trump sun tursasa dole ana kashe karin kuɗaɗe wajen tabbatar da tsaro saboda barazanar harin bam da ya biyo baya. wannan yanayi a yanzu ya tilasta a rufe makarantu da gine-ginen gwamnati to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kamar yadda aka ji a labaran duniya akalla mutum ashirin kawo yanzu aka tabbatar su rasa rayukansu a haiti bayan da wata tankar mai ta kama da wuta akan hanyar da ke kusa da birnin marigwane da ke yammacin kasar akwai wasu mutane arba'in kuma da suka samu munanan raunuka ga fassarar rahoton leonardo rocha Prime Minister Haiti Gary connell ya ce waɗanda raunin su ya yi muli sosai an kai su zuwa manyan asibitocin da ke babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Lamarin ya afku ne a lokacin da tankar man ta daki wata mota da ta lalace da aka ajiye a gefe guda daga nan ne kuma sai ta fara tsayar da mai akan titi mutanen da ke zaune a kusa da wajen da abin ya faru sun yi maza sun isa wajen inda suka fara ɗiban man da ya tsayaye abin da ya janyo tashin wuta kenan ya na ta faɗi tashin ganin ta dawo da doka da oda da kuma magance matsalar 'yan dabba da kasar ke fama da su wanda rikicin siyasa da karewa tattalin arzikin kasar suka haddasa rikicin da ƙasar ke fama da su dai sun lalata asibitoci da tituna da sauran ababen more rayuwa. A gaida Aisha Sharif Bafa da fassarar rahoton Leonardo. Najeriya an fara samun saukin farashin wasu daga cikin kayan amfanin gona da suka soma shiga kasuwanni a yankin arewacin ƙasar irin su masara da shinkafa. Hakan na zuwa ne yayin da ake fama da hauhawar farashin kayan abinci a ƙasar. Alhaji Shu'aibu Sulaiman wani manomi ne da ke garin dumi a jihar Katsina kuma ya danganta sauka farashin na masara da shinkafa da fara girbin su da aka soma a wurare da dama na yankin arewacin Najeriya. Ga dai abin da ya shaidawa Abdulsalam Ibrahim Ahmad. bana Allah ba mu sa'a shekara kaga ga masara ta fara zuwa shinkafa ta zo yanzu abin da muke saurare dawa waken suya. To ya farashin waɗannan kayan amfanin gona da ka bayyana sun fara zuwa yake? Ai farashi ya sauko sosai makwa sakamakon zuwan da ta fara yi farawa ne. To ya farashin yake? Yanzu buhun masara ana sai da sabuwa ana sai da ita dubu sittin, dubu hamsin da biyar, dubu hamsin da takwas a kasuwar ɗan Maimakon da kaga tsohuwa an saida ta dubu casa'in casa'in da biyar yanzu kuma ana saida tsohuwar dubu tamanin dubu saba'in da tara ta ji yanzu saboda kaga kaya ya sauko ya kwasa. To shinkafa kuma fa? Shinkafa ita ma ita ce ma yanzu ita ta zo sosai. Farashin ta yawo kasa. Sabuwa yanzu kaga ana sayar da buhun tsaba kilo ɗari ana sai da shi dubu ɗari da talatin da biyar dubu ɗari da arba'in doguwa kuma ita ce ake saidawa dubu ɗari da hamsin da biyar dubu ɗari da sittin ba san fare ba casasshiya tsaba ba da can an sai da shinkafa dubu ɗari da saba'in da biyar dubu ɗari har da tamanin an saida tsaba goman ma To wani zai tunanin me ya kawo wannan faɗuwar farashin waɗannan kayan amfanin gona da suka fara zuwa? Zuwan da yake ta yi tunda kamar yanzu ya fara ne. amfanin gona fara zuwa duk shekara an amfanin gona ruwa akan samu haka. To amma kuma kila ai nan gaba farashin ya ƙara tashi. Zai sako abin da zai sauko da shi yanzu manoma idan an kasa kashi ɗari yanzu daga ciki talatin ne kayan su ya zo. Kaga kashi saba'in kuma kayan su suka zo kaga dole kasuwa ta cika da kaya. Alhaji Shu'aibu Suleiman kenan wani manomi da ke garin indumi a jihar Katsina, Najeriya. To har wa yau a Najeriya gwamnatin jihar Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ta ce tana ci gaba da lalubun hanyoyin bunƙasa samar da ayyukan yi ga matasan ciki kuwa har da inganta sana'ar damben gargajiya don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Dangane da haka ne ma'aikatar wasanni ta jihar ta shiga wannan harka ta damben gargajiya. don inganta wasan al'ada ta yadda masu yin sa za su fi cin moriya fiye da yadda ake yi a yanzu. Ahmad Wakili ya yi mana nazari akan wannan yunkuri ga kuma rahotonsa. gwamnatin jihar dai ta sha alwashin ɗaukaka damben gargajiya domin mayar da shi tamkar damben zamani na boxing da guje-guje da dai sauran wasanni da suka yi fice. Honorable Jafar Ango shine kwamishinan wasanni a jihar. Na tambaye shi ko wannan yunkuri nasu zai kai ga ci? tun fil azan akwai masu damben gargajiyar na a jihar nasarawa sun fita sosai ba da wasa ba kusan an san da su a cikin jihar nan gaba daya amma yanzu ana yi ne kuma da matasan din ba su ƙara ba su goyon baya saboda mekong abin su haka kawai yanayin kasar nan yanzu nan matasa gara kala tilasta musu duk wanda zai harkar shi layukan da zai kawo mishi samu da cin gaba dole a ba su kai kuma shi gonar mu mutum ne mai son matasa mutum ne mai tausayi mai son talakawa shi yasa shi ma ya ba ya ba haɗin kai domin mai domin a samu cin gaba da zaman lafiya a wannan ƙasar namu to kowane irin tanadi suka yi don ganin an samu nasarar wannan yunkuri akwai jihohi da suka gaya cewa za su zo jihar Nasawa kusan jihohi guda bakwai zuwa takwas wanda za a yi gasa damben gargajiya inda za mu samu mu ga za a yi zuwa gaba nan za a yi haye da su su suna wannan wasan kowane kwamishina zai kawo 'yan wasannin shi za mu tafi da 'yan dambe mu ba an ga kowane sai buga da su daga nan ana ana yi kaga samu cin gaba da a ce kawai dambe ya zo ya tsaya ne kawai arewa to ko yaya kungiyar damben gargajiya a jihar Nasarawa ta ji da wannan mataki na gwamnatin Idris Umar Bambarewa shine sarkin yakin damben gargajiya a Najeriya kara na 27 ina wannan harkar shi mai girma gwamna ya sani kuma akwai mutane a karkace na sama da dubu ɗaya da wani abu kuma kullum ina ba su shawara lalle su yi abin kansu kuma jihar Nasarawa jiha ce wanda ta gaji dambe wanda duk Najeriya ba inda ake alfahari da dambe daga jihar Nasarawa sai jihar Kebbi wanda su ne ake gadara da harkar dambe sai jihar Kano sai Katsina kuma shine harkar da matashi zai yi ya gina kanshi wai shin kana ganin wannan shiga da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi zai kawo wani canji in Allah ya yarda ai duk wanda bai tare da gwamnati bai bai ji daɗi ba akwai wasan da zamu interstate kamar jihohi guda shida zuwa bakwai wanda mai girma gwamna ya ɗauki nauyin wannan wasannin kaga duk wani wasan da za kashe kuɗi sama da naira miliyan ashirin in ba gwamnati bane ai ba wanda isa su ma masoya damben a jihar ta nasarawa sun bayyana ra'ayinsu game da matakin bunƙasa wasan na al'ada. Wasan nan yana ƙara darajar nasarawa. Duba ni kaina daga mai tama nake tasowa yanzu wurin nan saboda ra'ayin gidan damben nan kuma saboda nan suna ba da kariya da zaman lafiya kuma ana wasa mai kyau. Kuma na ji daɗin da gwamnati ta tsaya ma masu gidan damben nan sosai. Idan mai kungiyan ya iya sanin yadda yake tafiya da mutane sai a shekara hamsin yana tare da gidan damben nan. Kuma ya kamata su dinga haƙuri da 'yan dambe. Akwai da yawa wanda da ta hanyar damben na suke ci da iyayensu. Suna Abubakar Adam Funtuwa jami'i ne na yaɗa labarai a kungiyar dambawa. To gaskiya al'amari ne zan isa na ci gaba da ya sami duniyar dambe da magoya bayan dambe da makallata dambe da su kansu 'yan dambe baki daya da masu gidajen dambe domin kuwa gwamnati ta fara gane cewa akwai hanyoyi da dama na rage zaman banza da ake yi suka zo gidan dambe suka gane cewa lallai ba san cewa akwai inda ake dasa matasa ba a canza musu tunani sannan kuma a rage musu wato tunani tunanin banza inda za ga matashi ya zauna yana ihu yana shewa na tsawon awoyi ya manta duk wata damuwa da ke kan shi sannan kuma wasu matasan ga nan sana'a ce suke yi wannan nuna cewa in dai as long as eh, ma'aikatar wasanni tana nan to wasan dambe yana nan sunana Usman Yalo dan tata PRO na Guramada na jihar Nasarawa state gaskiya ni na farin ciki da gwamnatin Nasarawa state ta shigo cikin wannan wasa ne na wasannin gargajiya na tun da tun al'adar mutanen da kuma ba mu yada shi ba mun taso har yanzu muna yin sa ka gwamnati gwamnati ta shigo ta ba mu support kuma ta ba mu goyon ba mun ji daɗi kuma muna mata godiya abin jira a gani a nan shine ko wannan hoɓɓasa da gwamnatin jihar nasarawar ke cewa ta yunkuro zai ɗaure ganin wasu gwamnatoci a baya na yawan shiga al'amuran matasa amma abin baya ɗaurewa lokaci ne zai fayyace haka ahmad wakili sashen hausa na bbc daga jihar Nasarawa a Najeriya. To da haka agogo muke cewa karfe takwas saura minti goma sha bakwai a Najeriya bakwai saura minti goma sha bakwai kenan agogon GMT Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa akwai bidiyo da muka wallafa mai cewa maulidi nuna godiya ne ga babbar kyauta da Allah ya yi wa duniya sai babban labarin mu na cewa farashin masara da shinkafa ya fara sauka a kasuwannin arewacin Najeriya To a cikin shirin an ji cewa akalla mutum ashirin kawo yanzu aka tabbatar su rasa rayukansu a Haiti bayan da wata tankar mai ta kama da wuta. madalla yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Rabi'a birnin kace ke maku barka da kasancewa tare da mu a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. A cikin shirin namu na yau za mu kawo maku bayani kan abin da ke haifar da zubar jini ga mata bayan haihuwa da kuma matakan kariya. an ce mace jini ya balle mata to duk inda take ta saki fitsari bula da ta mafitsarar ta ta zama ba fitsari to yiwuwar mahaifarta ta tsoke ta hana zubar jin nan yana da yawa ana samun sauki ta nan sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani kan wannan batun to tambayar mu ta farko dai ta fito ne daga Muhammad Hamisu Ya'u ya ce a bana ambaliyar ruwan sama ta zama ruwan dare a kusan kowace jiha arewacin Najeriya. Shin me ke kawo ambaliyar ruwan sama? za a iya kaucewa ambaliyar ruwan idan haka ne ta yaya To domin samun amsar wannan tambaya abokiyar aiki na Aisha Idris ta tuntubi Malam Suleiman Iguda babban malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina ga kuma ƙarin bayanin da ya mata. Ta ambaliyar ruwan sama abin da ke kawo ta yawan yin ruwa idan ake ruwa da yawa shi dama ruwa in an yi shi akwai wani kashi wanda zai shiga ƙarƙashin ƙasa. Wuri ruwa ya taru bai shiga kasa ba sai tsaya bisa to kuma wasu abin da ke taimaka ma wannan shine idan babu magudanar ruwa isassu so tunda an hana ruwa shiga kasa saboda haka sai zo ya taru ya taru sai jawo ambaliyar ruwa akwai wannan canjin yanayin da ake magana wanda a tura ake ce ma climate change a shi wannan canjin yanayi yadda yake jawo ambaliyar ruwa wasu za ga kila ruwa ne wanda za a yi shi a rarraba shi a kwana uku kila a yau ba a yi gobe ba sai jibi sai gata kamar wasu sinadarai da manyan kasashe ke ta turawa cikin sararin samaniya ya riga ya ya mutu wannan sararin samaniya so kila ruwan da za a yi kashi uku a ranaku daban-daban sai a haɗe shi rana guda to in an haɗe shi rana guda sai daga ruwan ya yawa ya shiga ko'ina kwanan nan an samu ambaliyar ruwa a maiduguri inda aka samu fashewar dam shin me ya kawo haka to shi dama dam kamar wani wuri ne na inda ruwa ke ke taruwa to inda ruwa ke taruwa ya kamata koyaushe idan ruwan sun taru a rika zuwa a gani cewa wanne mataki ya kai to amma idan ba a je aka diba wani mataki ya kai ba akwai lokacin da dam din zai balle shi dam din yadda ake mashi akwai wani wuri da ake cewa kamar spillway wannan spillway din kamar wani wuri ne wanda zai rika yin numfashi to amma idan ruwan ya yawa ya zama na ba yadda za a yi ruwan ya tsaya cikin inda aka tare shi to sai ya balle to abu me yasa yake ballewa ba a rika zuwa a diba ko yaushe da kullum da lokacin da ake ruwa to amma idan ya zo ya cika in ya balle ya wuce da kanshi to zai shiga inda ba za a ba a so To ko za a iya kaucewa ambaliyar ruwan kuma ta yaya? To akwai da za a iya kauce mata. Ah, yadda za a kauce mata kamar abubuwa waɗanda mutane ke yi. Na ɗaya a rika samar da magudanar ruwa a birane manya masu zirgi. Kuma ya zama na kahin damana an yi ma mutane magana an yashe magudanar ruwan da wasu ledoji da wasu abubuwa da ke ciki. Kamar an shirya kenan kahin ruwan ya zo. sannan kuma idan za a yi gine-gine kada a yi gini hanyar ruwa ne da yawa za ana yin gini hanyar ruwa ko kuma ka zo wuri fadama ko bakin kogi bakin kogi bakin korama ba wurin yin gidaje ba ne ko wurin fadama haka da kamata wurin a bari ya yi gidaje ba sannan kuma zama an gaya wa mutane cewa ka rika zuba shara wurin da ya kamata saboda kirki za wasu sun zuba shara cikin wuraren da bai kamata ba sannan kuma a rage sare itatuwa saboda su itatuwa da ciyawu da wasu tsirrai da ke bisa ƙasa kamar 'yan yi ruwa suna tara ruwan ne su dan ba shi lokaci wanda zai samu ya ya cika ƙasa shi kuma kamar maganar dam yadda za a yadda za a kiyaye shine a rika kula da dam ɗin, a rika kula idan ya kai wani mataki wanda ya kamata a buɗe sai a buɗe ruwan ya wuce amma in aka bushe balle to shine ke jawo wannan ambaliyar To Madalla, Malam Suleiman Eguda kenan babban malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina. Yanzu kuma sai mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga Ma'azu Kabiru Chiguminka. daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Ya ce filin amsoshin takardu don Allah ku sa masana kiwon lafiya su yi mana ƙarin haske dangane da me haifar da zubar jini bayan haihuwa. Idan jini ya ɓarle wa mace bayan ta haihu, waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka na gaggawa domin kubutar da rayuwarta? To domin ansa wannan tambaya, abokiyar aiki na Nabila Muktar Uba ta tuntuɓi Dr. Aliyu Yusuf, ƙwararren likita a asibitin mata da ƙananan yara na Turai Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina. Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance. Alhamdulillah ita ɓallewar jini bayan haihuwa babban abin da ke janyo ta shine idan ba a samu ƙwararren wanda zai anshi haihuwa ba a lokacin da mace take haihuwa shi ne muhimmanci to yawanci misali matan da suke zuwa awo lokacin da suna da juna biyu to ana ba su a ba shawarwari a kan su tabbatar da cewa sun zo wajen haihuwa ta zo su zo asibiti inda ke da ƙwararrun ma'aikata da za a anshi haihuwarta. To idan aka samu faruwar irin wannan yanayi na ɓallewar jini, waɗanne matakai ne na gaggawa da za a iya ɗauka domin tseratar da rayuwar ita macen? To, um, shi ɓallewar jini saboda wata haihuwa tana iya zuwa gaggama a gida. to yin eh, kullum ina ba da shawara ina cewa to tun daga gida misali menene za a fara yi kamar in ana eh, shirin tahowa asibiti da an ce mace jini ya balle mata to da inda take ta saki fitsari da ta yi fitsari bulada ta mafitsararta in ta zama ba fitsari to yiwuwar mahaifarta ta tsoke ta hana zubar jin nan yana da yawa ana samun sauki ta nan sannan kuma a ce ta saɗora hannunta a kan mararta wajen mara akwai mahaifai tana nan za a ji ta wani kululu sai a dan rika murzawa in ana murza taba mahaifan nan ana dan shafa ta ana shafa ta zai sanya ta damke ta soke ta bazu da ah, jini sannan kuma a ce a fara ba yaro nono dan in yaro yana tsotsar kan nonon nan shi ma yiwuwar a samu mahaifar ta ta tsuke shi ma yana da yawa saboda yawancin abin da ke kawo zubar jini shine in mahaifa ta yi tafshi ba ta tsuke ba abin da za a yi a can kenan amma in kuma aka in asibiti ne kuma alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muke a cikin asibiti waɗanne matakai ne ya kamata a jawo hankalin mutane domin su gane cewa akwai hanyoyin da za a ɗauka domin a kaucewa irin wannan ballewar jini bayan haihuwar shi abin da mutane ba gane ba wani lokaci ba yawan jinin ba ne kaɗai wata za ta zata kaɗan jikinta ya nuna har ta samu matsala ta zuciya da sauransu wata kuma sai ta zidda da yawa saboda ya danganta ga yawan jinin da ke cikin jikin jikinta wanda ke yawo a cikin jikinta shi ya sanya na farko abin da muke ba da shawarwari shine tun wajen magana awo mace dai na farko da ta samu ciki ko ta ji ta tsallake lokacin da eh, ya kamata a ce ta al'ada ba ta yi ba to ya kamata ta je a gwada ta a gani shin wannan tana da ciki to da mun gane cewa mace aka tabbata daga ciki nan kuma cikin mahaifa yake to tun daga nan ya kamata a fara ɗaukan matakin da za ta samu wadataccen jini wanda in ta je wajen haihuwa ko ta ɗan zunta kaɗan sha Allah ba zai zama wanda zai iya kai ta ga wani yanayi ba shi yasa ake son mace in tana juna biyu ana bata maganin ƙara jini har lokacin haihuwarta to shi ma mace mai juna biyu ana ba ta kariya ga samun zazzabin cizon sauro don gudun kada ya shanye mata jini ana ba da shawarwari akan nau'ikan abinci irin su ganyayen nan irin su wake wanda za su kara gina mace jini jiki da sauransu waɗanda duk waɗannan abubuwa ne waɗanda idan ba ɗauki mataki kan su baka abin nan shi ma sai iya kai ta ga yanayin da har za ta iya zidda jini. Dr. Aliyu Yusuf kenan ƙwararren likita asibitin mata da ƙananan yara na Turai Umar 'yar Aduwa da ke Katsina. Tambaya ta gaba ta fito ne daga jamhuriyar Nijar, inda Suleiman Alhaji Buhari tare da Ado Siniya Zen garin Malam da kuma Comrade Babaye Gambo da magaran Nijar ɗin. Suka ce daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar, salon BBC Hausa don Allah ku bamu tarihin shugaban ƙasar Algeria wanda ya lashe zaben ƙasar a ranar Lahadi. Abokan aiki na Abdu Halilu da Ibrahim Yusuf Muhammad sun yi ƙarin haske kan wannan tambaya. Shi dai shugaban ƙasar ta Algeria abdulmajid tebon an haife shi ne a ranar 17 ga watan nuwamba na shekara ta 1945 a garin mai shirya na ƙasar ta algeria wato a shekarar da aka kammala yakin duniya na biyu to yanzu yana da kamar shekara 79 kenan a duniya haka ta kasance gare shi to ya labarin makaranta kuma game da maganar makaranta ya yi makarantar koyon kwarewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati da ake kira ecole nationale d'administration ko kuma national school of administration hmm. daga shekara ta dubu ɗari tara da sittin da biyar zuwa ta dubu ɗari tara da sittin da tara. Hmm, wato ya samu koro kenan kwarai na shekara hudu kwararrai wa'anda ya samu to wani da tasiri ne a bangaren gwamnati tun da shi nan abin da ya karanta kenan tutebon ya hamɓarar da shugaba abdulaziz bouteflika da kuma mukaddashin shugaban ƙasa wato abdulkadir ben sala akan kujerar mulki bayan ya kasance firaminista ta ƙasar ta Algeria mm. daga watan Mayu na shekara ta 2017 zuwa watan Agusta na 2017 wato kimanin tsawon watanni hudu kenan yayi. Wato kamar dai shi an dade na damawa da shi dai a harkan gwamnati. Ito eh tun can a baya ya kasance ministan muhalli na ƙasar ta Algeria mm. daga shekara ta 2001 har zuwa ta 2002 a karan farko. Mm. Kuma ya sake hawan wannan mukami na ma'aikatan muhalli. na tsawon shekaru biyar wato daga shekara ta dubu da goma sha biyu zuwa ta dubu da goma sha bakwai. Wato ya shekara biyar kenan yana haka. Haka. To ta bangaren siyasa kuma fa wani irin rawa taka? To tun lokacin da ƙasar ta Algeria ta samu 'yancin kanta daga ƙasar Faransa a shekara ta dubu da ɗari tara da sittin da biyu mm. ya fara gwagwarmaya ya kasance wani babban jigo na bangaren neman sauyi a ƙasar. Mm. bayan shekaru 20 da shugaba abdulaziz bouteflika ya yi kan mulkin kasar ta algeria zanga-zanga ta kabari da matsin kaimu daga bangarorin daban-daban ciki da wajen kasar shi da kanshi abdulaziz bouteflika sai murabus a shekara ta 2019 wato shi da kanshi ya aji aiki kenan shi da kanshi ya aji aiki don saboda matsi da ya fuskanta daga ko ina hmm. bayan rashin samun goyon baya daga dukkan kusannin ko kuma ce bangarorin manyan sojoji na ƙasar ta Algeria mm. sai ya murabus. So abin da ya sa ya yi kenan bayan ya fuskanci matsin lamba sana kuma sojoji ba su ba shi haɗin kai ba. Haka. Eh sai ya ga cewa ba zai iya ba kawai sai ya haƙura. Sai ya haƙura. To sai babban hafsan hafsoshin nashi mm. wanda ake cewa janar Ahmad Gai Sala shi kuma aka gani ba zai iya kai labari ba ba zai iya jagorancin ƙasar ba. To daga nan ne sai a Majid Tebon ya zama shugaban kasa a karan farko a shekara ta sha tara karan shi na farko ke karan shi na farko eh. wanga shine karo na biyu da yake hawa mulki da yake kasan suna yin shekaru biyar biyar ne eh. wanda kuma aka zabe shi a ranar bakwai ga watan satumba na wannan shekara ta dubu biyu da da hudu. Mm. inda ake ganin ya samu ƙuri'u kishi hudu da digo sittin da biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka da a zaɓen. Kusan duka ƙuri'un kenan ya kwashe. kusan duka za a ce <laughs> watan da wasu kashi 94 kan ya kusan kwashe kome. kashi kusan biyar da wani abu ne kawai bai samu ba. Mm. to ai dama na san kuma ana ta takaddama dama kafin ai zaben an ce an cire sunayen wasu yan takara waɗansu an kama su ana dai ta kai komo dai haka nan to kuma hakan dai aka zo aka yi zaben ke. haka aka zo aka yi zaben ka san dama ita Algeria tun da aka hau yan gwagwarmaya waɗanda suka yi ta gwagwarmaya na ganin cewa ƙasar ta samu yancin kansu tun tarihin ƙasar hmm. su ne har yanzu daga ɓangaren su ne kawai ake samu shugaban ƙasa babu wata jam'iyya za ta zawa ta kai labari to har yanzu ba a samu wani sauyi dai da ake bukata ba babu wani sauyi demokradiyya ana yin ta amma irin tasu A gaida Abda Halilu da Ibrahim Yusuf Muhammad. Kuma da wannan amsar muka kammala shirin namu na wannan makon da fatan masu saurare kun amfana da amsoshin da muka bayar. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin namu na wannan makon ya kammala. Rabi'atu Kabir Rinka fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa tashar mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku. Idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa labaran duniya a da inda kuke. madalla da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe har a mu na bbc hausa.com inda za a iya garzawa yanzu a karanta wasu labaran da muka wallafa. Akwai wayewaye da muka yi inda ambaliyar ruwa a Maiduguri da kashe dan bindiga su bubu sai a je a duba a madadin Aisha Sharif Baffa da ta tsara shirin. Lawal Nuhu Suleiman ya sada ni da ku Umai Masani Abdulmomin. Daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ko wani lafiya.